babbar jam'iyyar adawa a najeriya ta pdp na fa ganin ma ba wani abun ku zo ku gani da mulkin apc ta kawo a shekara guda da ta yi akan mulki a kasar idan aka kwatanta da alkawarin da shugaba buhari yayin kamfen din neman ƙuri'un jama'a barista ali gulak wani kusa ne a jam'iyyar pdp wanda koma shine tsohon mai baiwa tsohon shugaban najeriya gulo jonathan shawara ta fuskacin harkokin siyasa ya mako kwatanta gwamnatin apc ne da tafiyar hawainiya ali gulak ya ce ma akwai bukatar shugaba buhari da ya sayo tafi da gwamnatinsa tunda yanzu shugaba ne na kowa da su ne jam'iyyar adawa mu kuma yanzu mu pdp mu ne jam'iyyar adawa amma har yanzu jam'iyyar apc sun manta cewa su ne a karagar mulki suna ci gaba da propaganda na neman zaɓe sun manta kan cewa su ne akan karagar mulki yanzu abinda ɗan najeriya yake so shine aka ce hausawa suka ce ana biki a gidanku kare ce mu ga a kasa to 'yan najeriya suna cikin kunci suna cikin halin kakani kayi 'yan najeriya maza da mata matasa da manya da tsofi suna cikin halin wayo allah abinci babu business babu salarin ma'aikata ma ba a iya biya a wata na jima adama kusan wata hudu wata uku ba a biya salari ba to haka ake mulki amma suna bugan kiji kan an samu zaman lafiya jama'a sun koma kuma aruka ba kaman da ba a lokacin ku zaman lafiya ana kan samun ta alhamdulillah amma akwai babban rashin lafiya yunwa yunwa mai dukan yaro da maman da uban ka je kasuwa yanzu zaka ga yan kasuwa bacci suke yi ba mai saya balle ka sayar wannan shine makasud maza mu ce rashin zaman lafiya domin me baka samu ka ci ba baka samu ka ba yaro ya ci ba baka samu ka ba matanka ka ci ba wayansu man sun bar gida sun tafi kenan domin wannan irin kuncin to jagorancin Buhari aka ce a zaman bana da karen bana ake farautan dalilin haka akwai matsala to sai dai kuma bisa ga dukkan alamu kalaman 'yan jam'iyyar adawan bai yawa jam'iyyar apc da ke mulki a ƙasar daɗi ba inda mata mai da martani da cewa ba abin mamaki bane idan npdp na wannan kuka a yanzu alhaji amin lawal da ke zama sakataren tsare-tsare na jam'iyyar apc a jihar adamawa ya ce ai ko yaro na goye ya san an samu sauyi a yanzu a ko makaho dai ya san eh, apc a shekara daya mun yi abin da pdp ta shekara goma sha takwas a ƙasar nan bata yi ba in ka duba da farko dai fannin tsaro a ƙasar nan mutum ko yana so ko baya so ya san da apc ta yi kokari na tabbatar cewa an kawo tsaro daga 90% daga ɗari ya dawo kashi biyar ne kawai yanzu ake zama da insecurity kaga wannan mun samu ci gaba na biyu in ka duba shirye-shirye da ake dan ƙasar nan ba wai muna duba a yanzu bane muna duba har jikokinmu nan gaba za za su tafi samu kasan nan za su yi alfarin Najeriya so shirye-shirye da kaga shugaban kasa yake yi da gwamnati APC take yi don ta canja fasali da ta samu kasan na ciki ka san bakin da za shi rana ba to ko wasu nasarorin shugaban Najeriya zai ce an samu a shekara guda da ya a yanzu sun sani sun gani su sun sani sun gani cewa ana samun nasara kuma sauran kasa ina so tun daga can har zuwa kamar Kano inda kasuwanci yanzu ya fara kuma kammala bayan yankewa da ya yi saboda kashe mutane da ake yi sau da su waɗanda suke wurin sun san ana samun nasara shugaban najeriya kenan muhammadu buhari ke ma bayan irin nasarorin da ake samu a yanzu ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya